Ya Allah sarki mai rahama a gare ka muke san albarka. Subhanallahi kadimin sarki rabbu ka tsara kake bayanka. Domin tsarkin ɗakin ka'aba albarkar annabi manzanka. Salati goma ga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة من عذاب النار سبحان ربك بذات أمر يصفون والسلام على المسلمين والحمد لله dan uwa مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله a ci gaba da gabatar da lakcoci ko mahada a wannan makaranta ta manarul huda sanibiyar da take na unguwar fage yau da yadda allah subhanahu wa ta'ala za mu gabatar da lakca ta goma sha uku wadda muka faro tun daga watan sha'aban har zuwa yanzu wata na ramadan yau lahadi 23 ga watan ramadan shekara ta 1443 bayan hijira ta annabi alaihi salatu salam wacce ta daidai da 24 ga watan afir shekara ta 2022 da yadda allah subhanahu wa ta'ala za mu gabatar da lakca maudu'i mai taken wani abu daga cikin halayen annabi sallallahu alaihi wasallama wani abu daga cikin halayen manzo sallallahu alaihi wasallama kuma wanda zai gabatar da wannan mahadara allah ya kawo shi malaminmu ne kuma shugaban wannan kungiya profesa malam umar sanifayi allah ya gafarta malam bismillah بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعديتنا علما au malan auman siban fala ta aku sa'adatana wala ta ja'alna nusabu bil gururi idza najahana wala bil ya'si idza fashalna bal allimna da'iman anna al fashala tariqun ila an najah was salatu was salamu ala sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isani ila yawmiddin wa a wannan hantsi mai tarin albarka a cikin wata mai albarka a goma ƙarshe masu albarka nake so dan tattauna wani abu daga cikin halayen manzan allah sallallahu alaihi wasallam domin su fantuwa da su su suke sa mutum ya zama tatacce ya zama tas babu wani sofa ne tare da shi annan an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam menene ya fi shigar da mutane aljanna sai ce abu biyu ne taƙawalla wa husnul khuluq tsoron allah da kyawawan halaye waɗannan su suka fi komai shigar da bayan allah aljanna to don haka dukkan wanda yake da kyakkyawar ɗabi'a to do dosana'i daga annabi sallallahu alaihi wasallam annan shi ne bawa da allah ya amincewa ya daga shi ce idan ka arife duk abin da ya yi ka yi in kuma ka yi abin da ya yi to za ka samu abin da hankalinka ba zai iya karɓa ba ma domin in allah kake so kuma kana so ka samu shiga gurin allah yace to kwantar da hankalinka in kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum wallahu wa yaghfir lakum dhunubakum in Allah kuke so to ku bi ni in aka ba annabi alaihi salamu za a samu abu biyu Allah sai ya soka sannan ku yi kankare ma zunubi saboda ita ce hanya wanke take wacce take inda dai kana san Allah ya soka to ita kadai za ka bi amma in baka bi ta wataƙila ka bu doguwar hanya kafin ka samu wannan abin wataƙila har rayuwarka ta kare don haka abubuwan da annabi alaihissalam yake da su na halaye wato allah ya yi shi alaihissalatu wassalam da kyau na gangar jiki saboda allah ya wajabta asoshi so shi don haka sai ya ɗan ɗasa shi shi da kyan da ko a aljanna babu mai kyau irinsa alayhi salatu wassalam sannan ya masa zubin da bai wa kowane makaluki ba allah bai yi annabi alaihi samfur bi batun da ake ko ba zai ba nan gaba shine wanda yake gani ta baya kamar yadda yake gani ta gaba amma fa bayan da ake tsammani ba cewa kamar yadda yake kake gani da ida ta gaba haka yake gani ba wannan ake nufi yana gani ta bayan amma mai ban mamaki domin wanda yake gani ta gaba baya iya ganin goshinsa in ba ta madubi ba amma annabi alaihissalam yana iya ganin gadon bayansa da kafaɗinsa ta baya alaihissalatu wassalam so da ka ganin ta baya ba irin wanda dan adam yake tsammani ba ne ya huce haka samfur ne da allah bai taba irinsa ba ko ba zai sake ba to a ɗabi'a halaye wato a siffarsa ta jiki salatu wasalamu daman ba mu kusa amma kuma ɗabi'unsa kuma har sun fi da jikinsa kyau salatu wasalam kuma duk wani abu idan ya yawa ko kasuwarsa mutuwa take kuma ƙimarsa zubewa take amma banda kyawawan halaye su suna ƙara yawa ne kuma alfarmar tana ƙaruwa saboda ka annabi alaihi kullum ɗabi'unsa masu kyau ne kuma ƙaruwa suke kuma ƙaunarsa ake daɗe alaihi salam saboda haka ƙaunar annabi sallallahu ita kaɗai ce ta bambanta da sauran ƙaunar komai akwai wani mawaƙi allah ya ƙara masa lafiya allah ya isa rakiya ta yi tsawo yana cewa yabanka a zuci garan ma'aiki ya fi zama zaƙi a baki bare fa dubin miliyan a banki ba a haɗa daɗin san ma'aiki a zuci da daɗin duniya ba to muhallin shahidi shine ba a haɗa daɗin san ma'aiki a zuci da daɗin duniya ba duk abin da ka sani a duniya idan kana neman sa daga ran da ya shiga hannunka kuma ya sani kuje ku auna in ka kai wa tela ɗinki za ka yi ta zuwa ka je ka wuni ka yi masa zaman dugumi sai ya baka ɗinkinka daga ran da kayan suka shigo hannunka kuma sun fita daga ranka kenan domin kuma sun sani sun zama naka kuma sai ka yi hankoran samun waɗansu an mota ke so daga ran da ka saye ta shi kenan in aure ne ma ana yi shine ake cewa da gobe mai sa amarya in an yi tana zuwa gidan shi ma an gama sai kuma a shiga ta taɓarza amma san annaba alisan shi kadai ne ba wannan in ka so shi alisan ba ka jin ka kosa ko ba ka jin ya isa kullum raina san kake so kake ka ƙara ci gaba shi kadai allah wa wannan kuma wanda baya jin haka to yana da matsala shi da allah ya kiyaye mu sannan kana so ka san annabi alisan ko ka so to akwai buƙatar ka yi ilimi ka san ɗabi'unsa alayhi salatu wassalamu ka san halayensa alayhi salatu wassalamu to za ka so shi sannan kuma mutum ya ƙoƙarin kwatanta waɗannan ɗabi'u da halaye domin mutum ya samu ɗaukaka duniya da lahira don haka daga cikin abin da nake so mai magana akwai kaɗan ko kuma wani abu da ba zan ce kaɗan ba wani abu daga cikin halayensa malam ya ce wa kana aufan nasu bil uhudi Annaba mai tsira da wancan ya fi mutane cika alkawari inda ya alkawari na an gama alayhi salatu wassalam alkawari kuma shine mutuntaka da shi ake fin sa'a da shi al'umma take fin al'umma da shi mutum yake fin mutum akwai wani mawaƙi hudai'a lokacin da ya ga wata al'umma waɗansu suna raina su sai yake cewa aƙilli alaihi lauma ka daina ka takaita zargi hausa dulmakanin lazi saddu ko kuma ka cike gurbin da suka cike ula'ika qaumun in banau haka mulbuna wa in ahadu aufu wa in akadu shaddu su mutane ne da in suka tashi yin aiki za su yi shi da nagarta ba sa yin aiki dan jangabo ko kuma dan jabo sosai suke tsara su yi iza ahadu aufu idan suka yi alkawari sai fasan cika wa in akadu in suka kulle yarjejeniya shaddu ta kulle kenan wa in kanatin na'uma alaihim jazau biha wa in an amu da ruha wa la idan ka yi masa alheri to ba sa iya bacci ba sa iya zaune ba sa iya tsaye sai sun ga sun saka wannan alkhairin da alkhairi idan su kuma suka yi maka alheri ba za su wahala kai ba su mai da alherin tsani na su tsotsi jinin ka su wahala kai to wannan mutane ike faɗa cewa ɗabi'a mai kyau ita ce cika alkawari to annabi alaihi salatu wassalamu bai cika alkawari ne shi yasa mawaƙinsa hassan ibn sabit radiyallahu anhu yana cewa tallahi ma hamalar unsa wala wada'at misalan nabi rasulur rahmatil hadi wala barallahu kalkan min bariyatihi aw fa bi zimmati jarin aw bi mi'adi min allazi kana nuran yustada'u bihi mubarakal amri za adalin wa irshadi وصدق للنبيين الأولى al-ula الناس للمعروف للجادي nas الناس للمعروف للجادي yana cewa na rantse da Allah ma hamalar unsa ba a taba samun wata mace da ta yi ciki ba wala wada arko kuma ta haife cikin misalin nabi rasulun rahmatul hadi kwatankwacin annabi alaihi salamu annabin rahama kuma annabin shirya ya ce wala barallahu kalkan mimbari ya ce ya ce wallahi allah kansa bai taɓa ƙirƙirar halitta ba a cikin halittarsa a wafabizin matijarin wanda ya fi cika alkawari ko kuma wato rike alkawari ko kuma cika alkawari shine zai matijarin aubi mai hadi sama da wanda kana nuran yustada'u bihi haske ne wanda ake shirya da shi sannan kuma mai cika wato mai gaskata abubuwan da annaba alaihi salatu salamu suka zo da shi so daka daga cikin siffofinsa akwai wannan cika alkawari a lokacin da aka yi badar fata dan badar liyamani radiyallahu anhu da shi da mutum daya annabi alaihissalam ya ce su je su yi masa ganganima su ga halin da mutanen maka suke ciki sai aka yi kicibus sai mutan maka suka kama su sai suka yi yarjejeniya cewa za a sake su amma da sharaɗi ba za su taimaka wa annabi alaihissalama a yakin ba mutan maka suka sake su suka zo suka tadda annabi alaihissalama a cikin sansanin mayaka suka ce masa mutan maka sun kama mu amma ba su sake mu ba sai da muka yi alkawari ba za mu taimake ka a yaƙi ba sai ce ina kuma da bukatar ku a wannan lokacin amma tun da alkawari ne dole sai dai ku tafi madina cika alkawarin za a yi na haƙura ma nemi taimakon allah ta irin wannan gabar in ba mai alkawari ba wanda zai cika alkawari a lokacin da ake da bukatar mataimaka su su ɗari uku ne raƙumi ma sai an samu mutum hudu suke wato kama kama babu wani mai riga da wando da hula duk gabaki ɗaya wanda suka je badar mafi yawa ba takalmi duk a kafa suka yi tafiya su kwake shimfiɗa kafarsa ana da buƙatar mutane maka sun taho da lindina mai tarin yawa a kowane lokaci a kowane wuni sai sun soke raƙumi goma suke cinyewa saboda yawan su amma ya ce su tafi madina shi kina an haƙura da su lokacin da yana zaune a masallaci amur bin salim al ya shigo yana kuka yana gaya masa cewa shawa sun warware alkawarin da aka yi a hudaybiya sun fada wa bani ko za a ta da farmaki sun yi a kesa sun karkashe musu mutane yana gaya masa cewa ya rabbi inni na shidun muhammadan hilfa abina wa abihil atlada inna quraishan akla kalma maw'ida wa naqadu misaqakal mu'akkada fansur hadaka allah nasaran ayyada wadda ibadallahi a tuyu madada fi laƙin kalbahar ya jiri musbida annaba alisama kalma ɗaya ya ce da shi nusirta an taimake ka an gama bai ƙara kalma ba a nan ne sai da zai karɓa maka ga baki ɗayanta alaihissalam sannan akwai lokacin da suka yi magana da wani bawan allah ya ce ɗan dakata ina zuwa annaba alaihissalam sai da ya kwana uku a tsaye a gurin bayan kwana uku ya zo zai wuce ci ka ce in dakata ci ni na manta ci ba alkawari ne sannan aka yi annaba sai tafi to wannan annaba ya fi alaisu ya fi kowa cika alkawari shi kuma alkawari wanda da ya yi shi sai fa ya cika kuma allah sai ya tambaye mutum a yanzu da za ka kaddara da zan fito daga gida yaro ya ce da ni sayo min mota ina ce masa to a gurin ubangiji a sikirin an riga an rubuta in ban sai masa wa ina mutuwa za a tsaye da ni kowaye kuma ka za a masa shi yasa in yaro ya da magana karka yadda ka ce masa to ya dabarar da za ka yi shagalar da shi kar kuma ka ɗauki magana ka ce ka yadda ya zama akwai yaudara a cikin ta ba da gaske kake ba duk lokacin da ka ce da mutum ya eh, zan to ka tabbatar zanyi da in ka ce ba zan yi ba to ba zan yi din ba wadda haka alkawari yake abdullahi dan umar radiyallahu anhuma saboda koyi da annabi alaihi salamu akwai wata rana ya ji ba shi da lafiya sai ce aje a kirawo waliyan wanda suke yake son yarsa ya aura sai ce na zartar da auren domin gudun kan na mutu ban zartar ba ubangiji gobe kiyama tashe ne cikin tutar wa'inda suke saba alkawari wanda a lokacin layi dan Umar umra so dubu ya yi haji sama da arba'in kuma sannan ya halarci guraren yaƙoƙi tare da annabu alaihi an kuma yadda a sabon annabu alaihi kusan babu mai koyi da annabu alaihi a makamarsa sai yake jin tsoron alkawari ɗaya tak zai iya rusa duk abin da yi gaba ɗaya a gurin allah saboda ka sai mu shiga taitaye mu mai hattara akan alkawari ka faɗa baka cika ba saboda ka sai mun yi hakuri akan wannan akwai ne malaminmu allah ya ji kansa a nan jami'a malam ta atamala ji kansa ya ce wannan malamin mutumin kirki ne amma ta me ya sai da ya auna shi an je aikin haji ana cikin dawafi wannan malamin namu sai yanke jiki ya faɗi wani irin ciwon ciki mai ƙarfi ya kama shi maganar sama ba ta fita yana yiwa malam mutara ta hannu haka ya sun koyo ya sun koyo malam mutara ya sun koyo kaɗan sai je yana faɗa sunan yassa cewa ta wance alkawarin da ne zan ba wa na ko na mutu ku zartar malam mutara ce wannan mutumin kirki ne yana tsammanin mutuwa zai magana ba ta fita amma abin da ya iya kokarinsa kenan ya faɗa malam mutare ko na mutum kun koma kano wance ku bawa ne ɗabi'a ce mai kyau masu ita suna da nauyi a mizanin ubangiji subhanahu wata'ala kuma sukan danne duniya ta zauna ba ta tambal-tambal allah taimake mu ya ba mu siffa ta cika alkawari abu na biyu sai ce wa lahum lirrahimi kuma ya fi mutane cika wato sada zumunta annabi alaihi yana da sada zumunci saboda sada zumuncinsa nema lokacin da musulmi za su tafi yaƙi ƙasar misra sai ke cewa da su in kuka je ku kyautata musu tsakanina da su akwai zumunci akwai kuma sarakuta zumuncin shine nana na hajara mahaifiyar annabi isma'ila alaihi salamu domin ita mutuniya arish ce saboda haka shekara dubbai da yin wannan amma annaba alaihi ya ce sai an cika wannan wannan wannan zumuncar an kiyaye su sannan kuma akwai sarakuta zumunta ta sarakuta saboda na na tulke kibdiya ita ma ba misiriya ce Sau da haka akwai zumunci na sarakuta nan ma sai an kyautata musu Sau da haka yan uwa na bangaren mahaifi da mahaifiya ba wanda annabi alaihi salatu salamu baya sada shi da za sa sada zumuncinsa da kuma duk abin da za a iya yi sau da aka annabi alaihi ya fi kowa wato kula da zumunci da kuma sada zumunta sannan daga cikin sufofinsa alaihi salamu ne a azamahum shafakatan fatan ra'afatan wara rahmatan bin nas wato ya fi mutane girma da wajen shafaka jin kai warafatan da tausayi warahamatan da kuma jin kai ko rahama ga mutane annabi sama akwai tausayi akwai jin kai akwai rahama ga mutane akwai wa'yansu sahabbai rulwanullahi alaihim matasa ne suka zo madina suna da yawa a nan suke kwana su tashi yayin da suka samu kwana kamar ashirin annabi alasa ya ga haka sai ya kiransu sai ce kai ko matasa na ga kun zo kun samu kwanaki su a kuka bari a gida ne sai suka farfada musu duk masu iyali ne amma shauƙin ga annabi alaihi salamu kuma suna jin nauyi su ce za su koma sai ce da su to yau ku shirya za ku koma gida ku da iyalinku sai ya koya musu yadda za su kula da sallah ya ce an kuka tafi wanda ifi ku karatun alkur'ani to shine zai zame muku liman sannan ɗaya daga cikin ku ya dinga yi muku kiran sallah shi da kansa shugaban tafiyar ya ce wa kana rasulullahi sallama rafiqan rahiman mai tausasawa ne mai jin kai ne wanda bai jin kai ba wanda zai hankalta da wannan har ya yanke hukunci a irin haka alaihi salatu wassalam sannan a hassanun nasi ishiratan wa adaban ya fi mutane kyakkyawar ma'amala duk inda zai ma'amala da mutane to za ka ga ma'amala ce kyakkyawa wa adaban da kuma ladabi a cikinta babu uzurawa babu keta mutunci babu taba kowane irin abu da zai taba dan adam ya sa shi wata damuwa to annabi alaihi salatu wassalamu a tare da shi babu wannan don haka yakan yi raha da sahabbansa alaihi salatu wassalam akwai lokacin da ya taba zuwa wajen zahir ya shiga kasuwa daman mutum ne da yake zuwa daga karkara ya sauka gurin annabi alaihi ya kwana da kwanaki in ya tashi tahowa sai ya so kayayyaki irin na mutanen ƙauye ya kawo annabi alaihi sannan ya dinga fita da safe da ya kasuwa bayan ya zuba ruwa a masallaci ya shara haka ya samu kamar wata uku sai kuma ya tattara inasa inasa sai koma gida annabi alaihissalamu da ya ganshi sai zahiru badi ya tuna wa nanu rohu zahiru shine kauyen mu kuma mu ne binnin haka haka yake masa ranar sai ya bi shi kasuwa ya tara yana ta auna wani abu kamar dankalin turawa ya sai shagala sai annabi alaihissalamu ya sadaf sadaf sadaf sai ya rufe masa ido ta baya to shi yana jin hannun sai sannan annabi ne alayhi salam domin alyani min alhariri ya fi alhari ne laushi da yawa akwai wanda suka yi masa mabaya'a in dai suka kora hannun akan na sai mutum ya suma saboda santsi da laushi da alfarma da kanshi da hannu yake da shi yana ji sai annabi salam ya ce wa zai sai wannan sai ce ya rasulallahi ai wannan haja ce da ba ta da kasuwa sai ce bala'anta anta inda lahi galin a gurin allah kai mai tsada ne damar sakon da yake so ya gabatar masa kenan sai ya bi masa ta hanya irin wannan ya ɗora shi a kai sannan in aka zo masa da abu in ka zo neman taimako na kudi in ya ɗauka ya baka a haka ta dama da za ka zagaye wata hagu sai sake baka ba zai ce ina baka da ba sai sake baka haka yake alaihi salatu wassalam sannan idan ya zo ka nemi taimako gurinsa in babu to zai za ku rabu ba sai da kyakkyawan kalma in kuma abin na sayarwa ne akwai mai sayarwa a kusa to yanzu nan alayhi salatu wasalamu sai maka kai gami kai gami yake yi in babu abu a gurinsa ka zo ka ce kana so sai kai gami sai a matsalar sannan annabi alaihi salatu wassalamu abu sadin nasi hulukan ya fi mutane shimfiɗaɗɗiyar ɗabi'a ɗabi'a su a shimfiɗa ɗake tana iya yalwata kowa duk wanda izo za a yalwace shi da wa'annan ɗabi'un abu adan nasi min su akhlaq ya fi kowane mutum ne santar miyagun halaye annaba sai ba shi ba su lam yakun fahishan annabi alaihi salatu wassalam ba mai alfasha ba ne wala mutafahishan ba mai kallafa wa kansa alfasha ba ne wala la'anan ba mai zagi ba ne dinga la'antar mutane annabi alaihi salam ya yi in ma ya ji Allah an ci dabba a halin tafiyarsa sai ya ce a sauke mata kaya a sallame ta ba za ta shiga cikin ayarinsa ba alaihi salatu ba ya yi sana wala sahaban fil aswak sannan ba mai gamtsi ne a cikin kasuwa annabi alisan baya gamsi a kasuwa ina daga cikin ɗabi'arsa wadda aka faɗa a cikin littattafan da suka gabata su a taura da linjila cewa annabin ƙarshe in ya zo laisa bi sahabin fil aswaq ba mai gamsi ba ne a cikin kasuwa sai dai watakila na ga ko in tsaya da hausar tawaye tsohuwar hausa nake yi na faɗi kai gami na wuce so nake sai daga ba a tambaye ni to kuma na faɗi gamtsi shi ma a cikin kasuwa shi ma na wuce daga baya a yi bayani wala ya ji zuɓa ti sayi a sannan baya saka mummuna da mummuna duk wanda ya masa mummunan aiki salamu ba zai saka da mummuna ba akwai lokacin da wani balarabe izo ike cewa da shi ɗauko kuɗi ka bani domin dukiyar sai ya faɗi cewa ba ta mahaifin annabi ba ce alisu ba ta kakansa ba ce sai ce wa ana abdullahi almalin malullahi wa ana abduhu dukiya ta allah ce ne ko bawansa ne amma larabe ka sani za a saka mu sai ce ba za a saka maka ba sai ce saboda me sai ce ba ka saka mummuna da mummuna sai ya murmushi sai haka yake sai ya kyale shi ya faɗi maganganun sai ya fito ya ɗaibo abin ya bashi daga shi sai shi sai ce ka kyauta allah ya saka maka kuma ya saka maka da ladan zumunci sai ya ce da shi wannan kalmar da ka faɗa min daga ni sai kai idan da za a shiga cikin sahabbai na za ka iya maimaita ta sai ce yi sai annabi alaihi ya fito ya ce balaraban nan ya faɗi maganganu amma kuma na bashi ya kuma kyautata ya faɗa abu mai kyau ko za ka maimaita sai ya maimaita sai ya ce fita sai ya tafi saboda annaba ya wanke abin da yake cikin zukatan sahabban da ya ɓaci kar a bar su ya tafi suna kullace da shi sai aka wanke wannan abun suka tabbatar abin ya wuce to haka annabi alaihi ya ke walakin ya afu wa yasfahu yana yin afuwa kuma yana kau da kai in an yi masa abu sai ya afuwa sai ya kau da kai baya saka abu da aka yi masa ko ya intikami ya ɗauki fansa ko ya a maka kankara kai na itace duk baya wannan kunga lokacin da ya buɗe maka alaihi salatu wassalamu shekara 21 aka yi ana balahira da mutanen maka suna ya ƙasa alaihi salatu wassalam wannan shekara 21 ɗin babu abin da ba ba sun zo kofar gidansa sun taru an ba matasa kowane matashi an ba shi kan sakali ga yawo jini na wuce cewa annabi alaihi ya fito daga gida si a yi bashi kuma suka zo suka tare annabi alaihi da zai fita ya kiran sai na ali radiyallahu anhu ya ce zo ka kan shimfiɗa ta ka kwanta ka ɗau mayafi na ka lulluba ba abin da zai same ka amma ga dukiyar mutanen maka in na tafi ka tabbatar kuɗin nan kowa ka bashi shi sa sannan ka biyo ni annabi alaihi salam ya fita ya je gidan sana baka radiyallahu anhu daga nan suka fita suka tafi garu saurin suka je suka kwana uku mutanen maka suka sanya gasa ta taguwa guda ɗari wanda duk ya zo da annabi alisama da rai ko ba rai ko sai na abubakar radiyallahu da rai ko ba rai to taguwa ɗari shi neman yayi aka ƙare ba a samu nasara ba annabi alisalami ya wuce surakata dan malik ibishi abin ya karye wa surakatu nan ma ya ba wa sirakata amana yi masa alkawari za a samu munduwa ta kisra farisa za a sa masa sannan annabi alaihissalam ya isa madina aka zo aka yi yakin badar nan ma aka yi abin da aka yi sannan mutan maka suka je suka yi shiri suka daura damara shekara guda ana tara kudi ana ziga mutane ana tarbiyyantar da su ana kuma ba su koro na ganga jiki ne da za a yi yaƙi haka tanadi wajen mutum hudu ba yaƙin suka zo ba kawai annabi alaihi za su raba da duniya sannan masu sirke ma kadai sai da aka samu mutum dubu kowa aka bashi sirke wanda tun daga in banda idansa ba abin da ake gani kwalkwala suka saka sirke ya rufe su sannan aka ɗauko dawaki aka ba khalid ibn al-walid radiyallahu anhu da kuma ta maka su ɗari biyu sannan aka samu mutum dubu uku su ma suka fito to haka dai aka yi wannan gangamin aka taho uhudu wanda labarin ya iso wa annabi alaihi salatu wassalamu ya ji abbas ya ƙasa maganar annabi alaihi da ya ji wannan sai maza maza ya samu ubayya ɗan ka'ab radiyallahu anhu suka keɓe ya shiga gidansa ya ce da shi wata magana ce an gaya min watan maka sun gama shiri za su zo su farwa madina amma ka biƙe maganar kar kowa ya ji ashe mata ubai dan abu ta zo ta rabake a bayan tufaniya ta ji maganar wannan ta annabi alaihi salam ubai yana fita sai ya ganta sai ya tabbatar ta ji sai ya dawo ya ce ya rasulullahi mai ɗaki na ta ji maganar nan domin ba abin da zai iya hana ta fita ni kai wa sirri in ta fita ni aka sani sai annabi alaihi sai ce kaba komai Allah sa ba ta fitar ba to sai da madina ta zama istinfarun am istin istinfarun am kowa sai da ya hau siddi duk inda mutum zai sha a madina a lokacin sai da makami a hannunsa ko dare ko rana ko banɗaki ko sallah mutum zai yi da makami a kusa da shi saboda tashin hankalin da madina ta shiga da irin shirin da mutan maka suka yi to annabi alaihi ya fita mutan maka suka zo shine aka hada a wannan gurin na uhudu a nan aka yi aran gama a nan sahabban annabi alaihi sama da saba'in suka yi shahada a nan ne aka yi wa abdullahi dan jahash ana kinsa ajida suka datse masa hanci suka cire aka duba sai na hamza da dilan aka fasa cikinsa aka ɗauko hantar aka tattauna aka ragargaza aka furzar aka yanke masa dambarin baki aka kwakwale ido aka yanke kunnuwa duka annabi yana gani alaihissalam hankalinsa ya tashi ya ce ba don safiya ba ibinta abdulmuttalibi yar uwar hamza ce ba kuma don kar ya zama sunna ba da ba zan yi hamza kabari ba haka zan bar shi ya wato tsuntsaye su ci namansa domin gobe alkiyama ya tashi a cikin wato cikin tsuntsaye don fushin allah yi tsanani a ranar ce amma saboda safiya yar uwarsa ba za ta ji daɗi ba kuma in ne haka zai zama sunna sai ya binne shi alaihi salatu wassalam to aka yi wannan sannan suka sake tattarowa aka taho a hazabu aka kewaye madina aka dinga ɗauke ba daɗi kullum in aka samu tsawon dare sai ga kamar lokacin gari ya waye ana ruwan kibiya ana dauke ba daɗi sai da ta kai akwai ranar da annabi alisanar da safe har sai da rana ta faɗi ba su sallah ba ana ta wannan akwai lokacin da ya shiga kabu bani haram su ma'aza dan jabal igan sai fasa kuka ce ta faru ta kare annabi ya rasu alisa shi su jada yi sannan daga baya ya ɗago sai shi ai godiya ne wa allah akan alfarmar da imun aka yi wannan babbar yarsa na na zainab radiyallahu anha da ya ce a kawo masa ita madina ita ma da jini yana zaba a jikinta da raunin mashi aka shigo da ita sannan annabi alaihi ya taho ya ce zai yi umra ya taho da abubuwan hadaya sabai suka biyo shi su dubu da ɗari hudu suka ɗaura harama suna talibiya ga abin hadaya sun koro ana zuwa mutan maka suka ce ba su san zancen ba zai shiga ba a annaba alaihissalam ya tura musu mutum ya bayar da raƙuminsa wancan ya hau ana zuwa suka soke raƙumin annabi suka soke shi suka ce kai ma da aka aiko ka sai mu kashe ka sai da aka bashi suka shiga tsakani suka ce dan sako me ya nasa ya dawo a guje ce da annaba sun soke raƙumin ka kuma cima za su kashe ni annabi alaihi ce ai ba wani abu na ce zan yi ba umra zan yi gara kuma mutan maka nan da nan suka ɗauko riguna masu fatar da musa duk suka sa suka ce ba gudu ba jada ba sani ba samu ba din shigo maka ba annaba sai hakura ya sake nuna mu sannan suka turo 'yan hayaki na maka suka je wajen jabalu handama sunan dutsen kenan a maka jabalu handama suka shiga nan suka raba ka za su zo su kawo sabai farmaki su su wajen talatin amma sahabbai biyu rak suka kame su kaf suka ɗauro suka zube su gaban annaba suka ce ga su mun kama annaba sai kalle sai ce ku je na kyale ku a dai sake gaya mutanen maka ba zili ne ya kane ba amma suka ce faufau ba zai shiga maka ba dole aka yi alkawari cewa to ai sulhu haka zo sulhun suka cika shi da san kai bayan an yi sulhun mai cike da san kai din aka ce wanda zai shiga tutar annabi alisim mai shiga wanda zai shiga ta ƙuraisha ya shiga duk aka yi aka gama suka zo suka samu bane ku a da asuba suka sa takubba suka dinga zabge su suka yi musu kace-kace suka yi musu jina-jina annabi yana gani to wannan ta sa annabi alisim ya taho ya karmaka amma ran da ibo ɗaya maka na koro mana wannan labarin ne don mu san irin afuwar annabi alaihi wanda duk aka yi wa wannan amma da ya ci garin suhaila dan amur wanda shi ya dinga tsinan baki a lokacin sulhun hudaybiya ya ce bai yadda muhammadu rasulullahi ba ne bai yadda bi ismika allahumma ba shi lata da isa ne sai na umar ya ce ce a datse harshen sai sha ko ni annabi ba a yadda ne musula ba ɗansa ya zo ya ce ba bai na haɗa haɗe ya rasa inda zai sai ce irin sa'ai ba a yi masa kuma ya ce ne ya zo da ya fito sai annabi alaihi ya ce kada wanda ya daga kai ya kalli haila dan amur in ya fito tun daga gida har ya zo gaba na kawai sun da kansa domin karin wani ma ya harare shi haka ya shigo gaban annabi salamu ya yi masa afuwa sannan aka samu safuwan shi ma ya firgita domin ya ce idan da aka ne a kashe shi safuwani ita fi mali zai jefa kansa a ciki aka nema masa afuwa ya ce ya yafe masa mutu dan abi jihar shi ma ya yi sahara zai je ya kone a ciki shi ma ya masa afuwa sannan ya zo ya shigo ɗakin ka'aba mawaƙinsa yana gaba yana ce kallo banil kufari an sabilihi al-yawma nadribukum ala tanzilihi darban yuzilul hama am kai makafarta ku ba da hanya yau saboda alkur'ani za mu dinga saran waya ya mu dinga cire kai daga kan waya ya mu dinga cire kai daga jikin waya ana tafiya sai wata baiwar Allah ana cire ta kota latu yan najar harisa ta kama rigar annabi sai ta fusga annabi ya juya ce lafiya sai ta ce ni yan nadir bin harisa ce kasa an kashe ubana a yakin badar sai ta karanta masa wata kasida a muhammadu ya kai radin ikari matin fi ha wal fahalu fahalu ya ce gwarzon gwarzo ne kuma gwarzo ne dan usili ma kana darraka laumananta wa rubbama mannal fatawa huwa al-mujizul ba abinda zai hana ka kai wa mahaifina afwa da yawa wanda ya isa yana kau da kai ko da baya jin daɗi sai ce mata da na ji wannan da ban bari an kashe mahaifinki ba amma magana ta wuce ya haƙuri to sannan ya isa ɗakin ka'aba ya duba ƙyauren ya riƙe shaka aka tara mutan maka gaba ɗaya suna tsammanin ran nan rariyoyin maka za su dinga gudu da jini in dararo ne ma zai dinga satatar jini sai ce ya ahala makka zun nuna an nifa fa'ilun biku mutan maka mai kuke tsammanin zan muku yau sai suka ce khairan alheri muke tsammani domin ahun karim wa buna akin karim dan uwa ne mai karamci ko dan dan uwa mai karamci aka ce karimu shine wanda ba abin da zaka kawo komun nauyinsa zai kasa maka shine ma'anar karim sai ce to izhabu antum dalaqa kuje duk na sake ko na yafe muku gaba daya ba wanda aka kama ya zama ribataccen yaƙi kuma la ba alaikumul yawma daga yau babu sauran zargi a kanku ya sallamu kowa to sannan ya ce ina bilal hau kan rufin ka'aba tilla kiran sallah ne hau kan rufin ka'aba shi ake kwantarwa a yi masa gashin koma a ɗora masa dutse a kirji tun garjin rana sai rana ta faɗi sannan za a kwance kuma a ɗaure hannunsa a ba wa yara si ta yawo da shi a gari suna ja da yana ɗaure amma ce hau kai kiran sallah ya hau to a nan ne abu ta yana cikin yara bai san abin da gari yake ciki ba ya ji wannan kiran sallah shi ma sai ya kwaikwaya sai an dawa ce wane ne wancan aka ce ya zo sai ce na baka madakin lada ne sai na ɗashi abu ta da ya tafi daga makama shi aka bari ya ci gaba da kiran sallah to wannan sai ta ce ɗabi'ar annabi alaihi salamu yin afuwa lokacin da yake da ikon da zai zartar da ukuba akan kowaye ya yi afuwa sannan wa kana la yad'u ahadan yamshi khalfahu baya barin wani ya tafi a bayansa ba a take masa baya alayhi salatu wassalam idan su uku ne to yana tsakiya ɗaya yana dama ɗaya na hagu a jere suke tafiya in ko mutane da yawa ne to zai sa waɗansu a gaba shi yana haka waɗansu ko suna ba a cikin ayari ba zai zama shi warare ba daga ɗabi'arsa haka yake wa kana la ya tarafau ala abidihi wa ima'ihi fi ma'akalin wala malbasin wato baya fifitar bayansa maza da bayansa mata a wajen abinci abincin da zai ci daban abincin da bayansa za ci daban a'a duk abincin da yake ci shi bayansa suke ci sannan wajen tufafi duk irin tufan da ya daura bai wasa mace irinsa za ta daura bawansa namiji shi ma irin wanda yake daurawa sannan waya khadumu man khadamahu yanayi wa wanda ya masa hidima shi ma hidima in kai masa hidima shi ma sai ya rama maka ba zai kyale ka ba alaihi salam akwai lokacin da mutanen najashi suka zo daga habasha suka zo gurin annabi alaihi a madina annabi alaihi ce kowa ya kyale ni ni zan musu hidima shi ya dinga ɗiban abinci yana zubawa a akushi ya ɗebo miya ya zuba ya je ya kai musu ya dawo ya ɗeba ya ce ku kyale ni domin sun yi wa mutane na hidima yau da suka zo kuma ni zan musu da kaina salatu wassalam sannan annabi alaihi salam lam ya kulle khadimihi uffin qaddu da ɗai bai taɓa cewa da hadamunsa ba kash duk abinda mai masa hidima yi bai taɓa cewa da shi kash ba me isa kai kaza ko me isa baka kaza bai taɓa yi ba saboda kyawawan halaye sannan wala mai atibu ala in shay'in aw bai taɓa zargin mai masa hidima ba a bisa aiwatar da wani aiki ko kuma barin aikin ya ce me isa kai kaza ko me isa ka bar kaza wa kana hibbul masakin daga cikin ɗabi'un annabi alaihi yana son talakawa waye jale suhun kuma yana zama da su wannan ɗabi'ar babba ce kuma na tana da wahala hatta talaka baya son ɗan uwansa talaka baya son hudda ko a auratayya in talaka ya zo neman aure sai talaka ya dinga kokarin ba zai bashi ba a cikin harkokin rayuwa yau da gobe ma haka da yawa ko wanda zai dinga jin a harka ma me yasa za a dinga saka talaka a ciki to cuta ce kasaitacciya a cikin zukatan mutane sai wanda allah ya kiyaye shine kadai ba shi da wannan cutar to annabi alaihi yana son su Don a cikin addu'ar sama mai ne as'aluka fi ilal khairati wutar tarkal munkarati wa hubbal masakin nan na roƙonka ka hore min aikata alheri da barin miyagun ayyuka kuma ka hore min san talakawa abin da yake so kenan alayhi salam sannan wai shahadu jana'izahum yana kuma halartar jana'izar talakawa in talaka ya mutu annabi alaihi salatu suna sai je jana'izarsa sai raka shi har makabarta ba zai ce wannan ai talaka bane sannan wala haqiru faqiran li ba baya tozarta talaka saboda talaucin sai dauke shi ba a bakin komai ba yanda yake girmama kowa haka yake girmama talaka kana fi ba'adi asfarihi ya kasance a sashen tafiye-tafiyensa alaihissalam fa amara bi islahi shahitin ya umarni a kan a yanka akuya a gyara ta a gasa naman a ci faƙala rajulun sai ɗaya daga cikin tafiyar ya ce alayya zabhuha ni ne zan ɗauki gaban gaba da yankawa waƙala akharu ɗaya kuma ce alayya salhuha ni kuma ni ne zan feɗe ta wa kala akaru sai na uku ya ce alayya ɗabhuha ni ko ni zan dafa ni zan gasa zan dafa kaga wanda ya ce shi zai yanka wanda ya ce shi zai feɗe wanda ya ce shi zai dafa faƙala salasalama alayya jam'ul haɗabi annabi ya ce ni ko ni zan yi wa itace ta <laughs> ni zan yi wa itace kaga shi zai shiga dawai dinga karyowa yana kawowa faƙalo na hannu na kafika ai za mu isar maka duk amma za mu wakilce ka faƙala sai ce kada alimta annakum takafuni na sani na san cewa za ku iya wakilta ta ku yi min kome walakin ni a karau an ata alaikum ni ina kin in zama na fita daban a cikin ku zama ni ne jagora kai wani iri ne daban fa inna lahi karahu min abdi an yarahu mutamayyizan baina ashabi Allah baya son ya ga bawansa ya fita daban a cikin abokan tafiyarsa saboda aka dole ko bane ne wa itace haka suka kura suka bashi shi alaihi salatu wassalamu yi wa itace ya kawo sannan aka zo aka gyara ita wannan akuyar to wannan yana daga cikin halayen annabi alaihi salatu wassalam to daga cikin abin da suka kara faɗa cewa kana ya ka zaune lisanahu illa amma ya anihi annabi alaihi salam yana rufe bakinsa harshensa baya magana sai cikin abin da zai masa amfani duniya ko lahira sannan yi alifu a sahabahu yana haɗa kan sahabbansa wala yi farriƙuhun baya bari kansu irahu to da duk wani jagora ba a san ya bari kan al'ummarsa ita rabu su ake haɗa su haka yana haɗa kansu baya bari kansu irahu sannan ya kuri mu kari mu kulli ƙaumin dukkan wani babba a cikin al'ummarsa in ya zo gurin annabi alaihi to sai ya bashi girmansa baya daukan cewa wannan tun da ya zo gaba ba shi ba shi da wata kima a'a inda ya san cewa daga al'ummar da ita ho jagora ne to annabar sai ya girmama shi girmama shi shine girmama waccan al'ummar da ibaru kuma sun san cewa in an haɗu da shi to ba za a tozarta ba a kota shekara mun je aikin hajji wanda 2010 muna airport sai an ka zo wajen screening an gama awo za a zo ko a shiga waiting room a zauna sai muka ce a bar dattawa su shigi in san gama masu karfi sayi can sai wani ya miƙe daga mutanen kano sai ce su mu san wannan zancen ba ba wani babba ka yi masa shuru to aikin hajji muka yi kenan da allah ta shi kama shi sai ta hau fagan-fagan da a fusace yana zuwa sai ga raja an mani inu allah zai sai kuwa durkusa a gaishe shi sai koma ba shi a sa manya a gaba shi ai aka gaya maka ka yarda to allah sa mai tarbiyya ne yana ganin babban sai sai dole a sa su aka sa sai da aka shiga aka zauna a waitrome jirgi na zuwa za a tashi sai aka irin har nan ta mutanenmu wanda muka saba idan akwai jirgi zai ɗauki mutum 500 sai zama na mu 20 ne za a samu rarar guri guda 480 amma sai mun yi turmutsu saboda ɗabi'unmu da ba su da kyau na irin wannan sai aka miƙe sai aka ce a bar dattawa da manya to anan sai aka samu wani matashi dan birnin maka sai ya miƙe ce mu bamu san wani babba ba ni dan garin maka ne kalle shi na ce to iblis ne ya zugo wannan da na masa tatas na nuna masa jahili ne kundugurmi ko baya tare da annabi alaihi watakila dabi'un kakanninsa da suka kori annabi alaihi ke so ya gwada mana amma saboda aikin hajji muka yi sai na haƙura ya ce ku kyale ruwa waye wautarsa shi ke nan wuce lafiya ce dan ka ji kunya ba za ka yi nasara a kan ba to bai san cewa annabi alisira yi kuri mu kari mu kulle kaumi duk babba a cikin al'umma in ya je annabi sai ya girmama shi saboda bai girma ne a cikin al'ummarsa wannan kuma har yanzu a ɗabi'unsu akan haka suke saboda mafi yawa ba sa fita ƙasashen duniya su ga inda mutane suke a ƙasashensu su ga irin darajojinsa a cikin al'ummarsu da suka ɗauka duk wanda ya je bakunta ya sauka ya kama hotel yawa ne da suke ɗaukansa kawai haka yake ba shi da wani galihu ba shi da wani ajiyoli to amma in ana koyi da annabi alaihi salamu duk lokacin da bako yazo za a girmama shi ba ma a ce bakon allah ne shi sannan kuma a fahimci mutane waɗansu shugabanni ne a cikin al'ummarsu to za ka girmama su domin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya girmama shugaba a cikin al'ummarsa kuma yakan ba shi mukami in za ta fice na naɗa ka ka zama kai ne za ka kula da su sannan wai hazarun nasa wai ya tari su minhu annabi alaihi duk abin da yake yana kafa kafa da mutane saboda ya san dan adam waye shi duk abin da sabai suke masa ruwanul alayhim annabi yana kafa kafa da su baya gure su alaihi salatu wassalam amma kafa kafa da yake min gaira an ya ɗauyi ana ahadin minhum ba baya ɗaure fuska ga kowa wani gane cewa annabi sun ba da shi yake ba baya haka amma yana kafa kafa yana taka tsantsan da su sannan ya a ashabahu yana bibiyar sahabbansa yana ina wani kuwa in bai gani ba ce ai wani ka ban gan shi ba a sallah kaza sai bincika akwai lokacin da ya tashi ice eko eh ina sabit ibn Kaisa ibn shammas ban gan shi ba a kwanan nan ba na gani na zuwa masallaci ya ce rasula ai tun da aya ta sauka ya yi da zina amanu la tarfa aswatakum fawqa sautin nabi tun da wani aya ta sauka koma gida ke kuka ce shi dan wuta ne domin shi kamar kurma-kurma yake maganarsa sama-sama ta ke ce yana zuwa gaban ka in yi magana shi kenan aikinsa zai rushe sai annabi alisa ce a kirawo shi ya ce ya aka yi ce ga abin da ya faru sai ce ka yadda ka yi shahada kai dan aljanna ne ba komai to haka yake wa musu salam akwai lokacin da yake duba wata tsohuwa ya ga bai ganta ba ya ce ina da tiji wannan da take share masallaci sai rasul ai tara su ya ba ku gaya mai cewa ai ba kowa ba ce ita kawai da aka yaushe za a gaya maka tara sai da dare a ce sai an gaya maka sai ce ai da an gaya min da da ni za a yi jana'izu ta sai na je sai ce yanzu ma ce kun kai ni kabarinta sai da aka yi shi har bakiya aka kai shi kabarinta ya mata addu'a ya ce saboda adda ne mata duk kaburburan kowa ma yanzu allah ya haskaka shi saboda mai saboda masallaci take sharewa yake bin diddigi wannan saboda haka wanda duk yake kula da masallaci ya kamata mai hankali ya girmama shi saboda annaba sun ya girmama masu yi masallaci hidima saboda kimar abin a gurin allah subhanahu wa ta'ala sannan wai sa'alun nasa an mafin nasi yana tambayan mutane abin da yake cikin mutane me ake ciki a gari mai ake ciki a kan kaza mai ake ciki a kan kaza in za a ba da gudunmawa a bayar sannan wai husnul hasana duk abin da mai kyau ne yana tabbatar da kyansa wayo sauwi buhu kuma yana ce wannan abin daidai ne sannan yuqbihul kabiha duk abin da ba shi da kyau yana tabbatar da rashin kyansa wayo hinuhu yana kuma wato tozarta shi ta ba abin da ake so ba ne al-amri al'amarinsa annabi alaihi kadaran kada ba baya kwauro kuma baya wuce gona da iri alaihi salam gaira muhtalib la ya gafalu annaba alisan baya rabkana makafata an ya gafalu abu ya domin gudun kada sabansa su masu fala ko kuma su kosa baya yi shi yasa in ya zo musu wa'azi alisan yana ɗaukar dogon lokaci bai yi wa'azi ba kamar yadda abdullahi dan mas'ud ya faɗa cewa ya tahawwala na bil mau'iza sai si'ama yana tsagaita mana da yin wa'azi domin gudun gundura kar ya dinga mana yau da gobe har sai abin ya gundule mu baya baya wannan da kulli halin inda a atat duk wani hali da annabi alaihi salam ya samu kansa to yana da shiri akan wannan halin in samu ne ya shirya in ba samu ba ne ya shirya in halin tsoro ne ya shirya in halin nutsuwa ne ya shirya ba a taɓa yi wa annaba alaihissalam ba ga ta tamba ko a yi masa ba zata a rayuwarsa ga baki ɗaya har ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam sannan laye kasur anil haq baya gazawa a wajen gaskiya walawai wai zuhu ila gairihi ba kuma ya tsallake gaskiya ya fada wani abu da ba ita ba sannan allah zai ne luna hominan nasi khiyaruhu wanda suke biye da shi dab da dab a cikin mutane su ne zaɓaɓɓu zaɓaɓɓun mutane su suke biye da shi da inda yake wa afdalhum indahu a'ammahum nasiha wanda suka fi falala a gurinsa su ne wanda suka fi wa mutane nasiha wa azamahum hu manzilatan asanahum mu wa mu'azara wanda suka fi kima a idan annabi alaihi salam su ne wanda suka fi ba da da taimako ga al'umma wanda zai bada da ta gangan jiki ko ba da ta shawara ko ba da gudunmawa ta dukiya to waɗannan su ne suka fi kima a gurin annabi alaihi salam kana laye ya jalisu kuma ya illa ala zikirin annabi mai tsirarin wancan Allah baya zama guri ba kuma ya tashi sai da zikiri in zai zauna sai ya ambaci Allah alayhi salatu wassalam in zai tashi sai ya ambaci Allah alayhi salatu wassalam samanan wala yudinul amakina bai kuma da wani guri ba wanda za a ce wannan gurinsa ne shi kadai alayhi bai yi ba la yumayyizu li nafsihi makana bai yi wa kansa muhalli ba cewa ga inda zan zauna izan ta ha'ilal komi jalasa haisu yantahi bihil majalis in ya zo gurin zama duk inda ya samu guri ya kure to anan zai zauna ba zai ta buɗa ita tsallaka sai ya wuce cikin wani guri ba baya yi amma dai zamansa da yake a masallaci alaihissalatu wasala wannan majalisin da ake ba da karatu in ya tashi yakan zauna ya jingina bayansa mai albarka jikin katangar gidansa yanzu mutum ya shiga rauda zai ga a amida wato ginshikai akwai ginshiki daya in mutum ya sa bayansa jikin bayan jikin katangar gidan annabi alisan daga hannun hagu zai ga ustuwa na tafsarir ita ce can a nan yake itikafi alaihissalam a nan matan suke itikafi alaihissalam ruwanula alaihinna sannan daga shi sai uswanatul haras ita ce ginshikin masu gadi sa'ali ibn abi dalib da tela ibn su'ab zubair ibn al-awwami su suke tsayawa da takubba su tsaya a gurin annabi alaihi na zaune suna daidai hagu da shi alaihi salam daga kuma damarsa akwai na wufudi a nan kuma ake saukar baki in suka shigo suna dama da shi to salam in ya zauna ya jingina bayansa sai ya kalli yamma inda babu sala take yi kalli yamma in suna da yawa sahabban sai su yi masa layi ta dama sai su jerere ras ta hagu su jerere ras sai su bar katuwar hanya duk wanda ita ho gashi gashi sa zai zo alayhi salatu wassalam in kuma ba su da yawa sai su yi masa zaman fagaci in ba yawa fagaci suke inda yawa sai su yi masa zaman reras ta dama reras ta hagu to in mutane suka shigo da yawa saboda da ya haɗe da su ba sa ganewa wani da ya shigo sai ce ana ibn abdul yana faɗa haka sai annabi ya ce ha'um gani to zai haka sai ya ganshi wani lokacin yana ce aina ibn abdul muttalib sai sabai su ce wanda ya fi kowa kyau yana haka sai ya sai ce haushi ne suka ce to mun haɗa ka da girman allah ka taimake mu ai maka mawanka wadda za ka ka zauna baki in suka zo a daina wannan to da ya ga haka akwai matsala sai ya haƙura sai ya yi masa mawanka lasan ya zo sai hauka ya zauna duk wanda ya shigo ya san shi ne ba sai ya tambaya ba alayhi salatu wassalam sannan dai kulla jula sa'ihi nasibahu abokan zamansa kowa yana ba bashi nasibinsa wato rabansa wajen zama hatta la ya subu jaliso an ahadan akrama alaihi minhu duk wanda yake zaune a gurin baya jin akwai wanda ya fi shi kima haka siyasar zama take ta annabi alaihi salamu in suka zo suka haɗu zai wato zai mu'amala da su iri ɗaya amma kuma su fa sun sani cewa gurin zaman kowa daban kuma sun san falalar kowa wane ya je badar ya yi kaza ya yi kaza an faɗi falalolinsa ba wanda yake musun wannan amma a wajen mu'amalar zama da yin magana annabi su baya fifita wani amma shi wanda aka fishin ya sani wanda ya fin ya sani a gurin zaman ma kowa da nasa ba wanda zai shiga na wani haka suke zaune man jalasahu aw qawamahu li hajatin sabarahu wanda ya zauna da shi ko kuma ya zo masa da wata bukata annabi alaihi zai gwama haƙurinsa da nasa zai jera su shine sabara shi wancan yana ta haƙurin bayyana masa tasa buƙatar annaba da sai yana za su haƙurin sai nasa haƙurin ya kere na wancan ba zai yi wato ba zai wato ƙosa ya ce malam ka ci gaba da gaya min maganganu ba yanke magana ka zai haƙuri ya ta yi shi kuma yana ƙara tsawaita nasu haƙurin yana tsawaita nasu haƙurin hatta ya kuna huwal munsarif anhu har sai wanda izo da maganar ya zama shi da kansa zai saki hannun annaba sai ce na gama amma ba dai annaba sai masa na kosa ba haka yake wa mutane wa man sa'alahu hajatan lam yaruddahu illa biha aw bi mawsurin min alqawli wanda ya roƙe shi wata bukata ba zai je yadda shi ba sai da ita ko kuma da daddadar magana ya ce gashi gashi gashi gashi wa qarwa sa'an nasa basdahu wa khuluquhu wato sakin fuskarsa da ɗabi'arsa ita ce ta yalwaci mutane fasara lahum aban sai zame musu mahaifi wasaru inda wufil haƙƙin mutaƙaribina suka zama a gurinsa a cikin gaskiya daidai wa daida suke ya tafa da luna inda hu bittakawa fifikonsa a gurinsa shine da tsoron allah majalisuhu majalisu ilimin hilmin wa aya'in wa sabarin wa amanatin la turfa'u fihi al-aswat wa la tu'bani fihi al-huram la tukhsha fala tatuhu yata'adafuna bittaqwa yuqiruna al-kabira wa yarhamuna as-saghira wa yarfiduna zal-hajati wa yunisuna al-gariba wato fifikonsa a gurin salisin da tsoron Allah sannan majalisin annabi alaihi salam majalisu hilmin wato mazin zama ne na san hali majalisar majalisa ce ta san hali domin sun ga yadda ake masa akwai ibn da sinna ya shigo gurin annabi salamu yana zuwa sai ce zuri'ar abdulmuttalibi zuri'ar banu hashim sai faɗi bakar magana yana cewa suna da taurin bashi shi kuma yana bin annabi alaihi bashi sai ce sai ka biya ni ya kama wuyan riga annaba a cikin majalisin nan ija sai da abin ya so alamar yankawa sai na umar hankalin ya zara kobi ce zan kashe ka mutumin ya tsalle ya kauce ce za ka yi mutane haka sai annabi sai ce umar ai nasiha muke bukata ni da shi ni kamun nasiha in lokacin biyan ya na bi daure na biya shi shi kuma ka gaya masa in ana bin haƙƙi ba da gangani ma ake ba haka ya kamata ka masa sai wani da sinna ya ce ina sananayi da ni malamin yahudawa ne duk abin da aka faɗa na annabin ƙarshen zamani ka cika banda wannan shi na zo na gani kuma ka tabbata kai ne yace ce ba na hannun hannunka sai ba da gaskiya shi yasa gurin zamansa gurin zama ne na san hali in aka ce san hali da hausa ana nufin abinda wani wawa zai zo ya firgita ka ya fusata ka to ba za ka fusata ba to wurin zama annabi sun akan haka yake ba taba ganin ya fusata ba duk lokacin da wawa ya wauta sai dai a ƙara ganin haƙurinsa ya ƙaru salam sannan wahaya wurin zama ne na kunya babu abin rashin kunya a gurin kunya kowa yake da ita a gurin wannan zaman na annabi sallallahu alaihi wasallam domin idan yana zaune alaihissalamu dukkaninsu sun fi da kansu suke tsuntsu sai ya sauka kan mutum ya ɗauka a kan kututturen itace ya tsaya ba a kan mutum ya zauna ba sannan akwai haƙuri kuma annaba alisun haƙuri ike idan sahabban nan suna zaune baya tashi tun da ce wasu bir nafsa kama alazi ne du'una rabbahum bil wal ashi yuridu na wajaha in sun kai su nawa ko me yake da shi na bukata ba zai tashi ba sai shuru sai da suka gane haka da yake masu hankali ne idan sun ga lokacin tashinsa ya yi suna da yawa sai wannan ya ce ya rasulullahi a izini zan je gida wannan ya ce a min izini sai sun kare kaf to sannan ya tashi sai shiga gida sama in ba su ta an akwai ragowa daya in za a kwan ba zai tashi ba tunda Allah ya ce da shi ya haƙurin zama da su sai ya haƙura sannan wa amanatin wurin zama ne na amana ta ilimi ba mai cin amanar ilimi ba mai cin amanar dan uwansa wato haka ake latar fa'ofi aswat ba a daga murya wato a gurin zaman annabi alaihi wanda da ya daga muryarsa ya yi magana yadda dan uwansa zai ji to ya tafi kenan aikinsa gaba ɗaya zai rushe in suna magana a gurinsa ka ake sirar kamar mai rada wani lokacin sai ya ce da mutum mai kafa ne sannan ya sake maimaita sai sun koyo sannan zai ji me yake faɗa wala to bani horamu ba a taɓa mutunci a wannan gurin zama la tuku shafala ta tuku ko da barbashin taɓa mutunci babu shi a gurin ya ta'adafu na bi taqawa suna ma'amala da juna ne ta hanyar tsoron Allah yuqiruna kabira suna girma babba wa yarhamuna sagira kuma suna jin tausayin na ƙasa domin ko magana aka zo gaban annabi alaihi salamu in akwai masu shekaru wannan shekararsa arba'in wannan shekararsa talatin idan dan talatin zai fara sai annabi alaihi ce shi kabir kabir kabir ta hanyar manya sai mutum ya shuru sai na gaba ya fara sannan na ƙasa ya zo ya yi wanda wannan ita ce ɗabi'ar mu a ƙasan nan da in ka je gida in akwai 'yan gidan sun kai su ashirin in suka fito za su unguwa sai ka gane wane ne wa sannan wane domin ko tafiya zai a kan hanya babba a gidan shine a gaba mai bansa shine a baya mai bansa mai bansa har zuwa dan auta da ka zo ba sai ka tambaya su da musulunci ya tsara amma in rayuwa ta zama ta ci barkatai sai abin da mutum ya mallaka a gidansu ko shine dan auta iyayensa shi suke jin tsoro sai abin da ya faɗa sai abin da ya kyantamo tasa za a ɗauka ta masu shekaru ba za a ɗauka wasu ba su da komai wannan ba ɗabi'ar musulunci ba ce saboda haka yar hamuna sagira suna jin tausayin ƙarami wayar fido na zalhaja sannan suna taimakon mabukaci kowa ƙoƙari ike ya gaya ya za a game buƙata bukata sai taimake shi wa yuni gari gariba idan ba ko ya zo ko suna ƙoƙarin kwantar masa da hankali su kuma ɗebe masa kewa ya ji kamar a cikin danginsa ike ba zai ji wani bambanci ba saboda haka nake ga <clears throat> abin yana da yawa zan tsaida lakcar haka in allah ya kai mu ranar asabar zan karasa wa'annan sufofi nasa alayhi salatu wasalam ya zama na kitamu wa miskon zama da shi za mu kammala allah muna fatan ya dube mu yadda muka kammala da siffofin annabi alaihi salamu kuma Allah ya kyautata halayenmu ya cika mana ayyukanmu da haka a ƙarshe dai abin da nake jan hankali shine ramadan ya taho gangara kwanakin da suka ƙare ba za su bambanta da wanda suka wuce ba yadda suka wuce sun wuce cikin gaggawa wa'annan ɗan ma da gaggawa za su wuce ba za su yi jinkiri ba sannan mu kula da abin da umar dan abdulaziz radiyallahu anhu yake yi idan goman karshe ta kama ta ramadan yana rubuta sakula ta gwamnati a zaga ƙasa-ƙasa gari-gari birni da karkara a ce da jama'a ko a ina a ruɗe da yin istighfari istighfari ake ta yi domin shine sinadarin da ko da mun samu kusakure ko ganganci a cikin ramadan allah zai iya mana afuwa ya karɓi azumin mu duk abin da yake na alheri sai mana saboda ka mai yawaita yin istighfari kamar yadda ya tabbata sunnar salafu sali na hazihil umma allah ya mana gafara allah ya mana gafara allah ya mana gafara allah ya karɓi ibadunmu kuma a jikan wanda suka riga mu gidan gaskiya kuma jiya an ce da ni dattijo mai gadi da yake gadin kofa inda shigo yakan biyo nan na tambaya je aka ce ai ya rasu saboda ka muna roƙon ubangiji ya yafe masa kamar yadda dai aka gaya mun dan ta ina shigo aka gaya mun wannan kalmar allahumma gafir lahu warhamhu wa afi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi'im likhalahu wa gasul bil ma'i wa salji wal bard Wana gahi min zinubiyar haɗaya kamar yana kar tsohuwala a biyar jiminar da nasu. Alamoma saƙirin zan yi hasana ta an sa yi a yi ta yi. Alamoma ta gammar hubi rahmatuka. Waƙar ta ganin an azabihi. Alamoma Aisha sun yi azabin laƙabari wani bitɗa na ta yi. Alamoma je Aljanna ya rabon al'amir. Alamoma al'akikihu. بنبينا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم اللهم لا na أجره ولا تبتنا بعده ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Allah ka sa mu cikin allazina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsanahu wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa wa zaki kuma ke tirsasa zuciya ke tankwasa ta sai ta yi koyi da annabi alaihi salam ai a hankali ake bi kina yi kuma in kika ga wanda ya miki abin da ba da zuciya ke ta ji rashin daɗi to nemo wani abu na alheri ki bashi haka ake wa zuciya nemo wani abin alheri ki masa kyauta idan wuri ya shigo to yi masa addu'a ya bai shi faɗi alheri a kansa a cikin mutane da haka za a yi har zuciya sai ta haƙura ta daina wannan mugun abin sau da wannan zuciyar ta yi ta fi shaidani saba'in hadari a ki nitawa ta fi shaidani saba'in hadari a na kowa ta su haka annabsul insaniya a su min saba'i na shaidana yi ƙoƙari kafin ki fita daga duniya ki rabu da wannan yan mutum ya mutu da wannan ya mutu da hadari domin ta kiyama la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim sai da zuciya salimiya saboda ka Allah ya kyautata zuciyar Allah ya tsarkake ta ai ta zikiri ne ana ambatan Allah sai ta dinga wankowa tana wankowa tana wankowa tana wankowa shi sa malamai suka ce ka yi kokari a cikin duk awa 24 ko baka yi ba da yawa ka ce ya hayu ya kayyun sau daya Allah zai dinga wanke zuciyar za ta dinga fitar wannan tsatsar za ta dinga fita da ita muddar mutum ya fita daga duniya da sofa ne a zuciyarsa sai ya zame masa kumurci mummuna au alahira saboda ka Allah ka raba mu ka ba mu kalbin sare ka kokari a kiyaye duk wanda zuciyarka ta ji tana damuwa da shi to yi masa alheri faɗa alheri a kansa tashi ka girmama shi har zuciya sai ta sauko ta daina wancan mugun abun allah taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu assalam kan yadda annabi alaihi salatu wasalam yake tausayi da girmama mutane to ni wallahi malam matsalata babu wanda bana ganin ganin girmansa irin mahaifina saboda tun muna ƙanana yake wulaƙanta mahaifiyarmu har muka girma abubuwan da malam ba daɗi har ma ta kai matsayin ya kore ta kuma tana son zama da shi amma har yanzu ya yadda shi ne nake so malam don allah ya bani shawara assalamu alaikum wannan shi ake kira taron gahoma goro da yaye me ya cikin ke taron gahoma a ciki tare kika gansu aka gawa zikau ziyau da ke fike ya buƙaya tsini me kaki tare kika gansu har aka haife ki a ciki dan me zaki sa musu baki ba abin da ya kamata ki banda ke addu'a Allah daidaita su amma ki tsare shi ki ki shi aikin yi kuskure ya zaki da ubangiji subhanahu ta'ala da ya ce wa qadara rabbuka Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana bil walidayni ce ihsana imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma wala taqul lahumu uffin su biyun ya ce la bafi wala ta na har huma kar ka kyare su ko qul lahum qawlan karima a faɗa musu magana ta girma hafi ki dawo ki gyara Allah zai karbe ki wancan tsakanin miji da mata ne ba za ki shiga tsakaninsu ba abu ɗaya za ki dai addu'a Allah daidaita tsakaninsu kuma ki ta ba mahaifiya haƙuri cewa ta yi haƙuri haka Allah ya jarrabe ta shi ko ki roƙi Allah kare bashi mutu akan wannan amma ki ga girmansa don mahaifiyarki ba ta fi shi a wurin ki ba ɗaya suke a ma'auni ɗaya suke ko da aka tambaye annabi alaihi salamu wani mutum ya kamata in kyautata wa ya ce mahaifiyarka ya ce sannan wa ce mahaifiyarka sannan wa mahaifiyarka sannan wa mahaifinka ba ana nufin mai uwa ta fi uba kima ba ne kuma ta fi shi haƙi ba a'a ta fi uba rauni ne ita wajen kyautatawa da ta rairaya ita ya kamata a yi wa saboda rauninta ita kanta auro ta ake aka bai da ita kamar ribatacciyar yaƙi kuma aka ce a ta to wanda take da irin wannan ya kamata a tallafe ta akan wanda shi shine mai ɗaukar nauyin amma mutane sai suka yi mummunar fahimta sai uwa ta kekume har uba in ya zo sai uwa ta ga dama sannan ta ce a ba mutum ya kubansa wani abu an yi kuskure karshe ita ta je ta faɗa wuta ɗansa ma ta je ta jefa shi a wuta ba daidai ba ne wannan abin da mata suke a yau sun ɗauki ƙimar da aka ba su sun wuce gona da iri a ita suna keta alfarma allah subhanahu wata'ala kan wannan ya kamata a gyara wannan ita dai baiwa allah na ba ta shawara ta dawo ta ga kimar mahaifinta amma ta yi masa addu'a ta kuma yi mahaifiyar addu'a ita ma akan abin da ta gamu da shi allah ya mata gafara ya zama ya bata ɗaukaka da daraja a gurin ubangiji gobe kiyama wannan shine abin da zan iya ce mata ta koma hanyar ubangiji subhanahu wa ta'ala allah zai karbe ta assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalam allah ya saka da alheri wannan malam tana tambaya shi malam annabi alaihi salatu wasallam mai gaskiya ne kuma abin gaskatawa kuma ka ce duk mai gaskiya yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to malam ni kuma wallahi na tsinci kaina a cikin makaryata duk abin da zan yi sai na yi karya wallahi malam wani zancen ma sai na yi shi nake ganewa karya ne to duk allah mala na mafita salamu alaikum warahmatullahi abu ɗaya zan ce duk wanda ya ce garin mu da nisa ba kama shi ya kubuce ba haka ne duk wanda ya ce garinmu da nisa ba kama shi ko ba cewa in kin san abin da allah ya da wa makaryaci domin karya tana da cin siffar munafukai a wuta ma su ce na karkashin ƙasa wace riba za ki ci in kika yi karya kika fita daga cikin sahun annaba alaihi salamu da mutane da annabawa da manzanni alaihi salatu shi kika shiga siffar da hatta iblis mafi yawan lokaci na gudun yin karya shi kansa shi sa da ya ce zai halaka bayan allah gaba daya gudun kai ya karya sai da ya togace ce la ibadaka min humul mukhlasina sai dai bayan ka suna ban da su ba zan iya ba saboda haka yi kokari amma ne abin da nake ba ki shawara kina da bukatar mai yin tarbiyya dole sai da wanda zai tarbiyyance ki akan wannan sai kuma shi ma ya iya tarbiyyar yadda ake horon doki in yana tabarya yana tumuwa in aka kawo horon doki in ya hore shi wata uku sai ga ko karamin yaro zai iya hawa haka zuciya take sai an sami mata horo sai an an tashi ya kokari ki dinga auna zancen ki da ma'aunin annabi alaihi salamu da ya ce man kana mini billahi wal yawmil akhir falyakul khairan auliyar ya ki tsauki wannan ma'aunin na baki duk lokacin za ki magana ki auna annabi da ce in dai da imani da allah da ranar lahira to alheri za a faɗa Karya ko ba alheri ba ce in babu ja baki kike shiru in kika ɗau haka kina tafiya kina roƙon ubangiji ya taimake ki akan wannan zuciyar ta ya taimake ki akan iblis to Allah yadda abin zai tafi yana yi a hankali a hankali wani lokacin da kika tsibul da baka kika faɗa to ki daki ta istighfari kuma ki dinga yin sallah ko da raka a biyu in a kona ba hannunki na sadaka shi ma ki samu ki dan bana manta alfaras ya ce ya daina waka to amma da yake kamar majina ce a kirjin mai tari sai manta ya faɗi baiti in yawai ta faɗi baiti sai sai da yawa kansa alkawari lokacin da sibil da baka na faɗi baitin waka shi na yan tabawa haka aka dinga sannan ya samu ya daina dole sai kin ɗan wani abu mai nauyi wanda za a yi kokari ana yi kar mutum ya fita daga wannan duniyar da wannan siffar ta ƙarya Allah ya ba mu ikon koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa Allah ya saka da alheri to malam wannan ita ma kusan dai wacanci ita kurce malam da Allah ina so koyaushe ina so ne koyi da halaye irin na annabi alaihi salatu Salam amma amma idan an yi min abu sai zuciyata ta ki hakuri to malam da Allah yaya zan yi idan ina so in rinka koyi da annabi amma koyaushe sai in ta kokar ne amma zuciya sai ta ki hakuri na rasa yadda zan yi to ba dan kar a ce na wace gona da iri wace ba da gaske kike ba wanda yake da gaske baya bukatar shawara ya zanyi baya bukatar shawara ya zanyi nisa na ce wanda ya ce garin da nisa ba kama sha ko ce ba da kaddara aka aka ce masu kidnapping sun kama ta aka bude kofa aka ce tafi ba ta bukatar shawara ina ne hanyar garinsu haka ba ta bukatar ya za ta yi ta koyi da annabi alaihi in ka ji mutum yana wannan baya so ya aiki zamani ne namu na yin sharhi kawai ya ta bayani a ta bayani ba na mutumin da za a ce aiki akwai wanda ya je gaban anas daga gari ya gari ya kwana da kwanaki kwana ya tashi yana zuwa ya ji an karanta karshen izajul lilatil arzu lalaha fa man ya'mal misqala zarratin khairan yara fa man ya'mal misqala zarratin sharran yara sai ce rasulullahi zan koma yaya sai ce wannan ya ishe ni hanna mutu baya buƙatar sharhi tun ya san yadda zai aiwatar saboda haka koyi da annabi alaihi salamu na yin afuwa ba irin abin da aka yi masa yi afuwa kai ma sai ka ɗauka ka ɗauka siffanci da wannan siffar ma ji daɗi cewa kai kana koyi da annabi alaihi salatu amma shaidan da zuciya suna yawo da ke kina wani galu daya ai ba daidai ba ne wannan daga lokacin za ka ɗau matsayi kawai zan yi koyi da annabi alaihi shi kenan in duniya ta hadu. ba ruwanka da ita akan wannan za yi amma abin in ɗabi'atar ba ta da kyau ɗin a hankali a hankali ake ɗauka ɗauki wata ɗabi'ar tasa alaihissalam ya ƙoƙari ke ta yi har zama jiki sai ki sake ɗaukan wata ɗabi'ar tasa alaihissalam har ta zama jiki sai ki ɗau wata don ana haka ko da mutuwa ta zo allah ya sani wadda aka amfana da ita sai cewa mutum amfani ya zama kamar allon jirgin ruwa sai mutum ya tsira da ita allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalam allah ya saka da alheri a wannan malam tana tambaya ta ce malam ina da ɗa idan ya yi min laifi na zo dukansa sai ya ce min magi a ce dan manzan allah sallallahu alaihi wasallama in yi haƙuri sai na kyale shi to malam ran nan sai kafin ya faɗa haka sai na toshe bakinsa ne masa duka to malam ina da laifi Allah ya saka alheri assalamu alaikum warahmatullahi amin wa alaikum ya kai shekara nawa yaran in bai kai shekara goma ba kin yi kuskure annaba su bai da da yaro ba sai ya kai shekara goma goma ba sai in yaƙi sallah ba wani abu na son zuciya ba kuma in ya yi laifin da shari'a ta yadda a dake shi ba a dukan ɗa saboda fushi ba a dukan ɗa don a fasa fushi ana dukansa ne don gyara kana yi zuciyarka ba ta son ka ke shi abinda ake bukata kenan amma zuciya tana cike da fushi kana dukansa domin ka kashe fushin to wannan dukan ba na shari'a ba ne na son zuciya ne a ƙarshe gobe kiyama sai allah ya saka masa wanda sai an yi hattara dan allah dan annabi iyaye mu cire fushi a cikin zukatan duk lokacin da za mu yi wa ɗa wani abu mu yi masa dan gyara allah ya ga a zukatan mu gyara shi muke so mu ba haka muke so mu yi masa ba mu masa faɗa ko mu da shi ba haka muke so ba amma saboda igyare zama mutum za mu yi masa alatilas shi sa za ga da yawa alkali ya yanke hukunci ga mutum za a zo ana zartarwa ko ana masa bulala alkalin da kansa kuka yake ba haka yake so ba amma dole sai an yi wannan haka ya kamata iyaye su zama masu tausayi kuma wannan allah zai dinga duka zukatanku da wannan sai dinga gyara halayen yaya da jikoki ba sai gyara su haka ake ta samun irin wannan ya kamata da allah mai kokari mu lura da wayannan abubuwa amma duka kangarar da mutum yake kowa shine matakin tarbiyya ba shi shine mataki kusan na bakwai na ƙarshe duk kaya gwada kowanne bai yi ba to sannan ake yin duka shi ma bisa hankali bisa manufa da ko gwargwadon abin da aka ce a yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalam aminu alaikum assalam allah saka shi malam ka yi magana akan hakuri na annabi alaihi salatu wasalam to ni ina da 'ya'ya guda biyu sai na ce su ɗebo min ruwa zan yi girki sai suka ƙi sai na ce idan ba su ɗauko min ruwa ba ba zan ba su abincin ba kuma suka ce sun yarda ni kuma ban ba su abincin ba yau kwana hudu kenan ba na ba su abincin sai dai matan gidan da muke tare da su suke ba su to malam na yi laifi ita tarbiyya a iya ta ake ai kangarar da su kika yi kina cewa in ba su ɗauko ba ba za ke ba su abinci ba suka ce sun yadda daga nan sun zama kangararru ko ba ki da mataki na za ki ɗauka a haka sai kuma ci gaba da lalacewa ba haka ya kamata ki ba da kika ce su ɗebo ruwan ba su ɗebo ba da ba da barazana za ki musu ba zaunar da mutum ake a hankali a nusar da shi kaga kamata ya kai kaza kamata ya kai kaza kamata ya kai kaza yanzu na haife ku ‘ya'yana ne ku a ina zan je da ko dan wani in ce ɗeban ruwa kuna ne ai ku kan kun ji kunya ko ya kamata ku dan wani zan nema in ce zo ka ɗeban ruwa ya ƙi ku ji bakin ciki ku tashi ku share mun hawaye amma ba ku za ku karya mun tsinkiya ida ba wayar da kai sosai sannan kuma girma kuke abin da kuka mun taki kuke zuwa kanku domin iyaye ba sa dura wa da albarka sai dai shi ya zuƙi albarka daga iyaye da ana dura wa da albarka da ba ɗan da zai zama shi da albarka da ana da iko duk sai dora muku amma ba ni da iko sai dai abin da kuka yi a shi ne allah zai zuba muku albarka to ta irin wannan ana musu huduba a yau da gobe yau da gobe yau da gobe sai a kora su akan hanya ta daidai ba ni ba ma ko gobe ne in ya ce ku je ku yi masa wani abu ku daure ku yi domin shi dan adam ba da gudunmawarsa ga mutane shine darajarsa in ba ka ba da gudunmawa rayuwar taka za ta kare kuma ka tafi lahira baka da guzuri wanda ya kamata ta zauna da su ta daidaita ta dinga musu huduba kan wannan amma ba wancan mataki da ta dauka ba kuma ta dinga musu addu'a a kan Allah hore musu tsoron Allah Allah mai da su su zo mutanen kirki kuma muna musu addu'a Allah ya hore mana mu da su tsoron Allah allah mu da su kamar da mu mutanen kirki allah shirya mata 'ya'yanta allah ya bata suwa wajen tafi da ma'amala 'ya'ya Ka bulu ko da za a tsaga wannan assalamu alaikum amin wa alaikum assalam allah ya saka da malam wannan wai suna neman karin bayani kenan ko kuma wata kalma da kai amfani ta wai kai gami annabi ya maka kai gami da kuma shi suke neman karin abin da ake nufi kai gami misali wannan ai waya ce ko eh, to sai na zo gurinka na ce maka ina son waya ina son waya kai kuma ba wayar a gurinka ko ba kudi a gurinka sai ka ce da ne je ka nemo mai sai da wayar ya kawo in ya kawo wayar sai ka ce da ce nawa ne kudin wannan wayar sai ce dubu ɗari sai ka ce masa na siya dubu ɗari ba shi ya tafi sai ya bani in tafiya ta kai kuma ka ce da shi ka yi haƙuri zuwan da kwana uku ka zo ka karba wanda shi yake kira kai gani haka annabi ke sai ba shi da abu ka faɗa sai ya siya ba shi ya baka ka tafi shi mai abin ya zo wurin sai karba shi ne tsananin kyauta salamu alaikum na fata dai an gane wannan ko yau kai gami kenan Allah ya saka da alheri a ah, malam wannan ta tambaya da Allah malam ina so an samu wannan tambayar ba ta shafi maudu'in ba Allah ya kara malam lafiya malam dan uwana ne yake fama da shaye-shaye gashi baya jin magana iyayen hatta kai ma yanzu in yi abu ma in yi abu mahaifiyarmu sai ta ta gaya masa kalmomi marasa daɗi marasa kyau kuma gashi yana wasa da sallah don allah malam muna to shi wannan addu'a ma suke roƙo sai a ƙarshe ne addu'a suke roƙo addu'a suke ba sai a ƙarshe kuma nasiha ne to nasiha ce ko tana faɗa musu bakakin maganganu nan maganganun ke ne a wurinsa sai ta daina bai kamata mutum ya yi mugun abu kuma faɗa masa bakar magana ba in an yi haka ta taimaki iblis in ya karya shi domin annabi sai ya takwabar ma irin wannan akwai wanda ya zo ya sha giya aka zo da shi gaban annabi alisun aka yi masa haddi da aka jima sai aka sake garinsa ya sha aka zo aka sake mara haddi da aka jima aka gan shi aka sake zuwa a rana ɗaya sabai suka yunkuri za su la'ance shi annabi alisun ce kan ku taimaka wa ibu zai ƙara karya shi ba a yin haka duk wanda ya lalace ba a yi masa mummunar addu'a na yi masa mummunar addu'a ka taimaki iblis yi nasara a kansa bai kamata ka taimaka iblis ba kamata ya ka taimaka annabi alaihi salam al'ummar samu kyakkyawar al'umma mutanen cikin zama nagartattun mutane sau da ka kore ya kamata dinga masa addu'a ta gari kan yadda allah zai gyara halayensa shi kenan sai dai kuma mu fitar ba a irin wannan wurin za a yi magana ba assalamu alaikum allah ya ka da amma na an daɗa don hankali cewa wai kalmar da aka faɗa akwai kuma wata gamtse guda biyu aka rubutu gamsi <laughs> gamsi shine mutum a cikin kasuwa ya kasa kaya ina faɗa da ƙarfi a zo a sai kaza a zo a sai kaza shine gamsi wannan sahabun fil aswa tabi'a ce mara kyau annabi ba zai yi ta ba shi sa daga cikin siffar a cikin attaura a ce la sahabin fil aswa ina kada wanjo ina faɗa na abu kaza yanzu a siya abu kaza mai arha abu kaza mai arha babu ita ce gamsi kenan da tsohuwar hausa salamu alaikum ta ta malam ko jiya ne an yi magana a kan cikon alƙawari to wai ita tambayar ta anan malami na wa mijina ajiyar kuɗi kuma na wa mijina ajiyar kuɗi kuma yana da hali amma ya hana ni to malam zan iya ɗauka ko kuwa sai na faɗa masa shine take so a ce maka wannan ai magana ku ce ta cikin gida ku je dai ku san yadda za ku sasanta na waje ba zai sa ba Allah daidaita tsakaninku assalamu alaikum da larura to sai gwamnati ta ɗauki nauyin yi masa aiki to kafin a yi sai yaron ya rasu to zan iya amfani da wani abu daga cikin kuɗin ko kuwa yaron ya rasu kuma an ba da kudin da aiki akan magana amana kwammaraya da amma ai da amin fiye mai ji masu gaba yatiman za mu karaba shin yatiman za mu karaba ne ko kuwa ce za mu karaba shi ne ita ta uwansa ko kuma kaninta ne uwansu ɗaya uwansu ko uwansu shi ne za mu karaba akwai dangantaka ta jini akwai gado tsakaninsu da shi akwai in babu daga wani wuri ta ɗauko shi in dai aka ce kuɗin nasa ne to ba za ta ɗauka ba sai dai magadansa su za a bawa assalamu alaikum kuma ina yi mata nasiha cewa sare da kwaɗayi yana cutatar da mu yan kuɗin za su kai miliyan cika teku yayin da yaron ya rasu ko a zuci bai kamata ta ɗarsa za ta ɗau wani abu a ciki ba daman dan allah ta rike yara so da ta eh, samu alheri ta samu abin da annabi alaihissalam ya yi haka ya ce ana wa kafin litimi ka yi na fil janna ni da mai taimakon maraya kamar haka muke a aljanna abu ne abin kulawa sosai na taɓa gaya mana a nan wata shekara da muka je maka mun je wani gida da ake kiransa assalamu alaika ayyuhan nabiyu wa rahmatullahi wa da nasiru zaharani ya yi wanda ya rubuta sira ta annaba alaihi salamu mujalladi 600 wanda profesa wahaba zuhaili yake cacin da yake a tarihin duniya bai taba ganin makalukin da yawa annaba da su hidima kamar sama ba mujalladi 600 ya rubuta a iya ɗakin matan annabi alaihi kadai sai da aka yi bolum talatin bolum talatin to da muka je gidan aka zaga da muka ga ko'ina mai kula da gidan duk da muka gama da yake kwararre ne abu biyu inu da mu da na zo na tsaya da aka gama kawai sai ya ce da mu ga kalma da annabi alaihi faɗa kalmar da ya faɗa shi ta shafa sai nusar da mu sai ce annabi ali sai ce ana wa kafilul yatimi ka hati ni fil janna ni da mai kula da maraya kama haka muke aljanna ce ku kula da wannan sai na biyu yace ya ce aqrabakum minni majalisan yawmal qiyama ahasinukum akhlaqa wanda ya fi kowa kusa da ni gobe alkiyama wanda ya fi kyawun halaye sai mana sallama kaga ya nusar da mu duk abin da muka je muka zaga mu samu wata makama wacce za mu yi amfani da ita duniya da lahira mu tsira to kin samu wannan makamar kan ki son zuciya ya shiga san wani abun duniya ya faɗa miki karki shiga wani ki kokari abin da ya shafe shi a bawa magadansa su je su yi amfani da shi in suka baki to wannan halak ne za ki karba wannan shi ne abin da ya kamata Allah taimake mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya saka da alheri cikin malam kayi nasiha akan kayi nasiha akan iyaye iyaye kuma muna bi gwargwadon iko amma ni malam mahaifiyata ta hana ni bin mijina ta hana ni na mijina ganin duk ina aiki ko ya bukaci wani abu bashi sai ta ta faɗa ba na jin wanda kake faɗa ne hadi maganganun kake kake cewa wai an yi magana akan bin iyaye hmm. to ita kuma tana bin iyayen mahaifiyarta iya gwargwado to amma matsalar da ke fama da ita ita kuma mahaifiyarta ta ta ki ta bata mijinta to ne matsalar ke wani eh, na tsammanin matsalar karatu ainihin zuwa ai ba ci ake abi iyaye ko abi ba la atali makhluq fi ma ce til khaliq in ta bi ta anan al ta sabawa yan kiyama ta tashi mijin za a tambaya ba za a tambaye ta ba mata ba ko ta za a tambaya mijinta za a tambaya wance ta kirki ce in yace ta kirki ce ta ba aljanna ce ba ta kirki ba ce ta san inda za ta kuma wannan rana ta ba ta karbe ta ba tsine ne ya za shi ta ce ba ita ta sa ta ba ita ta ce ta sa ta a ƙarshe Allah ce la ya kawo ubangiji ce ni a gabana ta tashi wula da yau ba a musu gaba na ta idan kun bilwa ita ka kai su wuta kawai shi kenan ta ruta hana ta bin miji bayan annaba alisa ce da akwai mahaluki da dan uwansa mahaluki zai masu sujada to da mace za a ce ta mijinta sujada wanda ya kai wannan matsayin uwa ta ce kan tabi ai uwan kirki kullum kokari take yar ta tabi miji dan zuri'a ta zama ta gari ita kawai ta haihuwa ba ta yi farsa ba in an tashi kiyama a samu a shiga aljanna a tsira amma ta zuga ta a wani babu da za ta yi mata Allah ya kiyaye za ta mahaifiyarta ba kan wannan amma kuma za ta yi fito na fito da ita ba tunda mahaifiyarta ce sai da hikima da siyasa in ta zazzaga ta ta ce ta yi ta sai ta ce mata to in mijin ya zo ita ko sai ta yi abin Allah ya ce ta yi in ta zo sai ta yi mahaifiyar ma da ƙarin bayani ai da ne masa kaza ne masa kaza ne masa kaza ko ta ta jin daɗi amma ko ba shi ta yi ba amma ta dinga uwar addu'a kada Allah ya bata ta mutu tana wannan assalamu alaikum Allah ya saka da alaikum amma kafin ka shiga abin da yasa nake cewa addu'a ce kada Allah ya bar mutum ya mutu saboda kaka bosa in kai addu'a kace so kake sai mutum ya rabu da abu nan take to zaka ga zaka bosa domin Allah mai iko sai yanda iso yake yi kuma zai amsa addu'a kuma lokacin da yake so zai tarbanye ba kai sai ka gaza ka ci addu'a ba ta karɓo to sai ka faɗi amma in ka ce za ka yi masa addu'a kada allah ya bashi ya mutu yana yi to ba za ka kosa ba don baka ga ya zo mutuwar ba za ka ci gaba kuma ran da zai mutum ba za ka san yadda allah zai warware masa matsalar ba haka ita ce ladabin zama da allah in za ka yi addu'a kada allah ya bar wani ya mutu yana yin kaza kuma sabon annabi da sama haka suke addu'ar su ka mai kokari mai koyi assalamu alaikum allah ya saka da alheri a malam ta ce wannan dangane da fushi kafin yau din nan da muna fushi da yar uwanmu a dalilin ta koma gidan mijinta da yi mata saki uku cikin jini ta zo ta nemi gafaran muka ce lalle sai ta fito to malam mu muke da laifi mu nemi gafararta ko ko ita ce za ta nemi gafaran mu uku cikin jini ne kenan dan saki ta sauko shi ta sauko in ta ga za ta koma ta koma in ta koma in ta shiga qur'ani ya daure ta wata ko annabi zai fada ita ba domin in yi ceto zai ce illa man habasa hul qur'an wanda qur'ani ya daure sai ya daure zama mace a sake ta a gidan miji ta kwashe kanta ta tafi su sai qur'ani ya daure ta ce la tukhruju hunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an tina bi fahishatin mubayyana wa tilka hududullah ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه da iko ba ƙur'ani zai daure shi in namijin ya ce ta kwashe kayanta sai ya dauro in ita ce ta kwashe sai ta dauro ai maganar allah ba wasa bace in ya faɗa dole a bi in ba abu ba to babu abu magana ta A kuma cikin halitta ba ruwansa shi sofa ya tilahu bi kawai sai canja ku zo da waɗansu wanda za su ba abin da yake so wanda ya tarkata ya kai wata gurin ba wani abu a wurinsa to haka waccan wata matsala ce ta ciya da ta fada da suka fada allah ya kiyaye mu allah ya tsare mu shikenan salamu alaikum aminu alaikum assalam a ah, wannan malam sa tambaya malam tambaya muke mu mata in aka zo za a yi mana kishiya sai mu ce sai an raba gida to shine suke tambaya hakan da suke yayi daidai ko akwai gyara assalamu alaikum wannan ai bakon abu ne shigo muku ai ɗabi'u ne na ƙasashen waje suka shigo shigowarsu sun cutatar da mu abinda ake so ga iyali shine haɗin kai abinda ake so ga zuri'a zumunci mudda aka ce ba za a zauna a gida ɗaya ba kuma ana da ikon zama gida ɗayan aka ce a raba to abu na farko da ya fara shigowa yanzu shine mace ba ta kishi da yar uwarta mace su ita kadai kishi yanzu ba da mutum biyu ake ba matan mutum da a kishi da matar mutum da uwar matar ita amaryar ita ma uwar gida da ita da uwarta shi mijin shi kadai amma kishiyoyi guda hudu ƙanana guda biyu ne iyayen amma su wanda suka san sharri su ne kuma iyayen ba wanda zai bari gidansa ya zauna lafiya ita waccan ta taɓo tana zigata ita ma waccan ta taɓo tana zigata wanda abinda annabi alaihissalam ya zo da shi ga baki ɗayan ka tattara kaf shine lammul furgati ɗin ke baraka shi ke nan sabon annabi alaihissalam dinke baraka a ta kowace irin fuska sannan in barakar ta ɗinku sai ta ƙauye ta da ya za a yi ƙarfafa haɗin kan to sai yanzu aka ce wai zama gida ɗaya ba zai ba me zai hana yi farko dai in an ce ba zai yi ba shin allah yana yin kuskure da ya ce za a iya fiye da mace ɗaya ana ƙalubalantar allah akan wannan sannan abin da ya rubuta wane zai auri wance za ta haihu da shi wanda zai canju to in ku ba zai canji ba abin da ya kamata daga cikin imani da mala'ika jibril ya tambayi annabi alaihi ya ce utumina bil qadri khairihi wa sharrihi ina wannan imanin ana in akwai shi za ta haƙura kuma su zauna gida ɗaya su taimaki juna in wannan ba ta nan wannan tana nan in wani abu za su haɗa kai za su yi shawara za su yi taimaki juna sannan 'ya'yansu za su taso a haɗe da ba a taɓa yi ba ne zai a yi mamaki wannan ƙasar mun taso mun sani cewa ana yin aure a zauna da mateku da yawa har ma ɗaya ta haifi 'ya'yaye ba ma za su gane ita ce ba mahaifiyarsu ba ce kishiyar aboki zama ita ce take musu komai ake tafiya a haka sai sun girma an yi nisa sannan ma za su iya gane ba ita ta haife su ba wanda ita ce zuciya kyakkyawa wadda allah yake so kuma aka yi ta yin zumunci iri-iri suka tafi to al'ummar da suke yin wannan kuma a yanzu suna da rai a zo kuma a cewa ba za a iya yi ba ai kaga an yi kuskure da bai taba aiwatuwa ba ne sai a ce ba zai yi ba amma ya yiwu an gani kuma an zauna lafiya babu wata fitina ba hawan jini ba ciwon siga ba wa'annan cututtukan na tashin hankali duk ba da su amma yanzu mutane sun ɗora wa kansu fitintunu ba su da natsuwa sai hawan jini saboda ba kwanciyar hankali kullum da ka je gudun likita sai ce ga gari karbi da anxiety kuma kai ka haifar da kanka anxiety din saboda ka ke da abin da Allah ya dora saboda haka nake jan hankali a dawo kan hanyar magabatanmu wanda suka zauna tsakaninsu da allah suka ɗora 'ya'ya akan wannan kuma aka ga albarka wannan haka ake yi na ta yawan gaya mana da yawa in an zo ko ni ko mana abdullahi ko wani daga ciki da abin da za mu yi wa mahaifiyarmu sai ta ce sai an fara wa aboki zamanta in ba shi da yawa ku bata ni ku kyale daidai da rana ɗaya ta ziga mu akan muke wannan ba taɓa yi ba da rana ɗaya a hana mu zumunta ba a taɓa yi ba sai dai duk abin da ya taso yan uwanku ne ku yi musu saboda Allah to wannan shi ake so haka ake wannan kuma abin da suka dinga yi sai ka lura imamu shafi'i yana can kana so ka gane bambancinka da mutum to sai ranar jana'izarka a ranar jana'iza ake ganawa wane ya fi ita kwaran da ta rasu fagen nan sai da aka rasa hanyar shiga da ba daidai ta mu da allah ba zai wannan ba in wata ta ɗauki waccan hanyar saɓanin irin wannan to za ta ga mamaki ran da za ta mutu ba daidai ba ne wa'annan halayen da aka ɗauko miyagu irin na ƙasashen kafirai baƙaƙen kafirai ana ɗauka a fina-finai ana rubuta sinariyo mara kyau an rubuta tafai iri-iri mutane su ɗauka kamar gaske ne su bar abin da yake mai kyau su shiga shiririta wanda baya cikin tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda haka mai kokarin ku karfin zukatanmu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalam inna sil'atan lahi galiya ko inna sil'atan lahi galiya hajar ubangiji ta sayarwa mai tsada ce shine ma'anar wannan hajar Allah da yake sayarwa tana da tsada sai ka saka kuɗi mai yawa za ka iya siya mai ce hajar ita ce aljanna ranka da duke ka sai ka ba da su to sannan za ka iya karɓa aljanna inna lahashara min lamomini na anfusahum wa amwalahum bi anna lahum janna to wannan shine na baka ansa akan wannan sai ya eh, tambayar kuma in aka do shaddu wato idan suka kulla yarjejeniya ta kulli kenan shine ma'anar na siffa ce ta mutanen kirki idan ana son a yabi mutum ba haka kurin ake yabo a iska ba yabo sai akan akwai siffofin da ka siffanta da su aka faɗa to ka an yabe ka in aka ce wane mai alkawari an yabe ka wane mai cika alkawari an yabe ka wane mai rike alkawari an yabe ka domin cika alkawari daban rike alkawari daban mai rike alkawari shine wanda yake wa goshi kuma ya waƙeya kamar yadda annabi alaihissalam ya yi wa nana khadija radiyallahu anha tana da rai ya rike ta ya so ta alaihissalam ya so masoyanta alaihissalatu wassalam bayan ta bar duniya ya ci gaba da san santa ya ci gaba da san makusantanta har ibar duniya kai wa makka ma sai da ya je kafa tuta a inda kabarin ta yake kafin ya shiga garin maka alaihissalam wannan shine rike alkawari da na aisha radiyallahu wani ta ce Allah bai musanya maka wacce ta fi Khadija bai ce wallahi Allah bai musanya wacce fa Khadija ba Khadija ta so ni lokacin da kowa ya ƙi ta bani abin da Allah ya mallaka mata lokacin da kowa ya hana ni sannan duk ƴaƴana ita ta haifar mu kuma yake cewa rizqitu hubba an arzuta ni da kaunarta to rike alƙawari kenan cika alƙawari kuma ka faɗi magana za ka yi kaza kuma ka cika wani shine cika alƙawari to wannan siffofin su ake yaban mutane da su yanzu kamar in an ce alhaji a ƙasar hausa ai akwai kirari da siffofin alhazai ana cewa wani alhaji sai ka ji an ce mai sauƙi da rangwame kaga siffa ce mai kyau duk abin da yake sayarwa sauƙi yake kuma rangwame sannan ko mai kyauta mai sadaka ita ce siffa alhaji duk wanda yake da wannan hudun ya isa yabo wanda ba shi da wannan hudun ba shi da abin da za a yabe shi wannan shi ne in aka doshaddu in ahadu a kowa in aka doshaddu sai to wurin zama to za a zauna aka yi basmala ko ba na wasan zai tashi akwai allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatika wa min da'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu biki alaina masa'ib ad-dunya wa tina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahaytana wa ja'alhu al-warisa minna wa ja'al sarana na man zalamana wa ansurna ala man adana ala taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina fa zuwa karshe sai kuma subhanakallahumma bihamdika ashadu an ilaha illa anta ko a atubu ilaika wanda ita ce take zama kafara wurin zama din da annabi zai zauna sai zikiri in zai tashi kuma sai yi zikiri to irin daga cikinsu akwai irin waɗannan Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu ya kuma ba mu dama muka zo wannan lokaci muna fatan asabar ɗin da aka sa Allah sa mana da arzikin kaiwa Allah sa mana da arzikin kaiwa Allah sa mana da arzikin kaiwa Allah mana sa mana da arzikin yin kuma kuma ina sana na ce a ci gaba da karasa tambayoyin don tarbiyya wanda yake cewa a bari na ce in kiyama ta tashi ya yadda zai iya daukan nauyin gaban Allah ya ce saboda za ku kosa a bar amsa tambayoyin nasu duk wanda yake da wannan zai iya gabtan kara Allah to ku aje tambayar tun da ba zai iya wani ceto a masa kuma mun ansa allah ya yarda cewa mun kubuta sannan ina so in ji hankalin mu akan kosawa ba na son dinga jin mutane da amma lokacin dama ce akwai ranar da za a waye gari za ku zo ba ni ba ni ko ku sani ana cewa sai a ne ƙaumi iza jadda jaddu wa fi lailatin yi ta kadil badr in wata ya wuce kwana goma sha hudu in ya kai ashirin an rasa shi to haka rayuwa take akwai gabar da za a je ba za a samu ba ba shi yasa yi haƙuri a yi kuma ku yi haƙuri tarbiyya ce da akwai lokacin da ba za a samu ɗin ba so da ka yi amfani da damar da ake da ita allah ya samu ciri ba Allah karba abin da muka yi Allah sa yadda sa a ciki Allah hore mana ikhlasi Allah ya yadda magabata mala musu gafara aqulu qawli haza wa astaghfirullah li wa lakum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ba salati goma ga annabi to can as I would know.